أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قد وألا من وقت فجي ودتك النعمة سا يا سيام رايي ولا يمتي لا البركة في غبات تكرا كل الموارد المواريث na ali muhammad ali al da fatan allah madaukakin sarki ya yarda da shi mai mana jagora za mu tashi inda malam ya ce ma yustafadu min ayatil maware. abinda za a amfana daga cikin ayoyin gado wanda ya zo a cikin alkur'ani abubuwan da za a iya amfana a ciki shi ne malamin zai fito mana da shi daki daki na farko a ciki yake ahkamul dali wal hukuncin ya'ya maza da mata menene hukuncin su bai za su gada idan mahaifinsu ya rasu ya bar su yace awwalan qawluhu ta'ala farko fadin Allah madaukakin sarki wanda yake lizzakari mislu hazzil unsayayn namiji yana da kaso irin na mata biyu tun shidu ila ahkamul atiya wannan aya tana nuni zuwa ga hukunce-hukunce kamar aka yadda zai zo na farko idan khallafa almayyit zakaran wahidan mutum ya mutu ya bar yaro namiji shi kadai wa unsa wahidan faqat da kuma yarinya ita kadai ittasama almalu bainahuma da namiji da yarinyan da namijin da na macin za su raba dukiya tsakanin su zakari sahmani wa unsa samun wahid namiji yana da kaso biyu na mace tana da kaso guda hukuncin farko kenan mutum ya mutu ya babbansa da yarinyansa babu magada sai su za su raba wannan dukiyar tsakanin su su biyu namiji yana da kaso biyu na mace tana da kaso ɗaya kashi ɗaya kenan za su kasa dukiyarsu gida uku namiji zai ɗauki biyu na mace za ta ɗauki ɗaya na biyu in kanan warata jam'an min adh-dhukur wal inath idan ya kasance magadan wato maza da mata ne fa innahum yarithuna al-mal za su gaji dukan dukiyar ne lizzakari versus unsa namiji zai samu kaso biyun da na mace zai samu a dauka ya'ya maza uku ne ya'ya mata uku za su raba dukiyar yaya na za su raba shi gida tara masha Allah za su raba shi gida tara su shida ne amma kuma namiji yana na a matsayin namiji biyu ne a mutum biyu sai su raba gida tara mazajen nan za su bibi shida biyu yara matan za su bibi uku ɗaya shine idza kana alwaratha jam'an min adh idan ya kasance magadan sun haɗu ne tsakanin mazaje da mata fa innahum yarithuna al-mal za su gaji dukiyan gaba daya lidhakari bi'ful unsa namiji yana da linki biyu na mace hukunci na uku إذا وجد مع الأولاد أصحاب أ و الفروض كالزوجين أو الأبوين إذا ل أ ب و ي ن إ ذ ا أ ك ث ا م ت ا ر د ي ا ي ا اقي وصفنا أ ص ح ا ب الفروض و ا ن د سما داع كسوء تم سما و ا ن د ع ل ه ينكى نصف ا ل ك ت ا ا ل ق ر آ ن ي سؤال كيد سوء أ ص ح ا ب الفروض و ا ن د ي كيد كسوء و ا ن د أ ك ا عمبته اتكو ا ل ق ر su ake ce da su ashabul furu to malam ya ce idan ya kasance magadan akwai tare da su ashabul furu fa innana nu'ti ashabul furu awwalan thumma ma tabaqa نقسمه بين الأولاد za mu fara baiwa su ashabul fururi ka su nan kuma abin da ya rage sai mu raba tsakanin yara mai zakari mislu in tsaye a bai wasu namiji yana da kaso biyu wadda mace za ta samu to malam yake ka zaujai kamar wato namiji ko namiji ko miji ko mace ko mata misali ma'aikiyarsu ta rasu ta bar yaya uku da mijinta miji yana cikin ashabul furu shi za fara ba ya ce menene katsonka a cikin dukiya irin wannan Allah ya ce a bashi nawa kashi ɗaya cikin hudu tun da yaya yayan babu bambanci daga gare shi ne ko daga gare shi to su wayannan yaran su ne za su raba sauran abin da ya rage idan kuma iyaye ne biyu a ɗauka uba ne yana nan mahaifiyarsu ta musu sabon yara da kuma babanta za a fara baiwa baba nan kuma a ba yara yaran musamman idan ya kasance akwai namiji a cikinsu uba abin da zai ɗauka shine ne tudu kashi ɗaya cikin kashi shida sauran kuma yara za su raba tsakanin su musamman idan ya kasance akwai namiji cikin su namijin nan ko da yau aka haife shi baban shi ya rasu yau shi kenan ya zamo abin nan ganuwa wanda zai hana uba ya dukiya da yawa sai ya rage masa dukiya wanda zai ci so yake za mu fara ba ashabul furut kasonsu abin da ya ragu su ne wa'annan yaran za su raba kuma za su raba shi ne zakari mislu hazzul intare na hudu yace idan taraka al-mayyit ibnan wahidan faqat mutum ya rasu ya bar ɗanshi shi kaɗai fa innahu ya'khudhu kullal mal zai ci dukkan dukiyar ne mutum ya mutu ya bar ɗansa namiji guda to shi ne zai gaji dukkan dukiyar وهذا وإن, وهذا وإن كانت الآية لم تنص عليه صراحة duk da cewa ayar ba ta yi nafsi a aka ba a bayyane إلا أننا نستطيع إدراكه من من مجموع الآيتين إذا زاموا إيا مفاين شاكا إذا مك هذا آيوين جدا بي أو لي جدا زاموا قاني آكا آية نفرق فإن قوله تعالى للي فدل ألا منه في سرسيون بيكي للذكر مثل حظ الأنثيين لم يجي ينا لتصوديو نمشي يدل على أن النصيب zakar مثل حظ الأنثيين يرون سوى إذا mace zata gaji abu kaza namiji kuma zai gaji ninki biyu ne to sa'annan kuma faɗin Allah madaukakin sarki wanda yake wa in kanat wahidatan fala nisfu idan ya kasance ita kaɗai ne tana da rai mutum ya rasu ya bar yarinyarsa ɗaya za ta ci rabin dukiya tun da an ce za ta ci rabin dukiya namiji kuma fa'idan shi kaɗai ne yawwa za ta bi mikin biyunsa kenan za ta ci dukkan dukiya فيلزم من مجموع الآيتين أن نصيب الابن إذا انفرد جميع المال sai zama dole idan muka hada ayoyin guda biyu ya kasance kason yaro namiji shi ɗaya idan shi kaɗai ne shi da dukkan dukiya inda ita mace idan ta kaɗaita za ta ci rabi kenan yaro idan shi kaɗai ne zai ci duka to hukunci na biyar yake baƙi ya hukmu da ido ya'yan ɗa ‘ya'yan ɗa wato ɗa shi kuma ya haifi ‘ya'ya zai gaji ba kakan shi idan babu baban na ga mun fahimci wannan yawo uba ya mutu ya bar jikansa namiji wanda ya aiki wannan jikansa namiji shine ɗan ɗa ko kwaya ɗan ɗa wa haula yaqumuna maqama al-aulad idza adilu wayannan su ne za su tsaya a matsayin ya'ya idan babu su ذلك لأن قوله تعالى ومن قدم ألا مدوك في كرتي وندي يوصيكم الله في أولادكم يتناول الأولاد الصليبيين وأولاد الابن مهما نزلوا بالإجماع domin faɗin Allah madaukakin sarki wanda yake Allah yana muku wasiya cikin ‘ya'yanku, ‘ya'yan da ya faɗa ɗin nan zai ɗauka duka yara wanda suka fito daga jikinsa da kuma yaran da ‘ya'yansa suka aika, kuma dama can ya'yansa namiji ya'yansa nashi ne amma ya'yansa na mace ya'yansu na wani ne daban to shi yasa aka ce auladin ibn ya'yan ɗa to duk yaya suka sauko a ɗauka kakan uban ya aiki ɗa ɗan shi kuma ya aiki wani ɗa wannan ɗan kuma ya haifi yaɗa su ma yaɗa to sai dai babu da kakan su ya rasu sai su wancan su ma aka za su ci za su mamaye ya ɗan ɗakin ba fata mun yayi ba komi nisa su haka dai za su dinga ci matuka wanda ke tsakanin su na miji ne duka babu abin da ya rasa su na mace hukunci na biyu daga cikin amfanin wannan ayoyin hukmul abawai hukuncin iyaye biyu uba da uwa yace saniyar qauluhu ta'ala na biyu faɗin Allah madaukakin sarki wanda yake abawai abawaihi yi kulli wahidin minhu masu iyayen su biyu kowanne daga cikinsu, suna da kashi ɗaya cikin kashi shida mimma taraka in kana cikin abin da ɗansu ya bari idan ɗan yana da ɗa ɗan da yake da shin ba bambanci namiji ne ko na mace fa in lam yakun lahu walad amma in ba shi da ɗa wa a abawahu iyayensa biyu ne za su gaje shi ba kowa fali ummihi kullu ita uwa tana da kashi ɗaya cikin kashi uku fa in kana lahu ikwatun idan yana da yan uwa bani ummi kudu uwar tana da kudu su kashi ɗaya cikin kashi shida wannan babu bambanci uban na nan ko ba shi nan idan uban na nan gadonta zai sauka daga kashi ɗaya cikin uku zuwa kashi ɗaya cikin shida sai dai kuma abin mamaki shi ne wa'annan yan uwan su kuma ba za su komai ba ga sunan dai amma kuma ba za su komai a gadon ba suna nan amma sun hana uwa cin abin da da can za ta ci dan ita ne da ni da uba ban ga ko mun fahimci wannan zancen ba mutum ya rasu ya bar iyayensa guda biyu su ne za su gaje su kawai to uwar za ba ta kashi ɗaya cikin kashi uku ne uba kuma zai digi kashi nawa kashi biyu sai zama da zakari misli mai kayan amma tare da su idan akwai yan uwa wanda ya rasu na yana da yan uwa in ma yan uwa fi ko da abu to ita uwar ba za ta gaji sulusi ba kuma za ta gaji sulusi ne kashi daya cikin shida amma kuma wayannan yan uwan ba za su komai ba domin uban zai hana ciki ba za su iya shiga da tare da su ba waye ke kula da su uban ne za su yi ne da zuciya hadda uwar da za ka ci da sin ma waye ke kula da ita uban ne malamin zai zai yi bayani dalla-dalla a kai yake turshidu ila ahkamin afiya wannan ayan da muka gama karanta tana nuna mana wasu ukunce-ukunce kamar aka نفرق الأب والأم يأخذ كل واحد كل واحد منهما السدس وبعد هو قوة لنسو ذات الأوكي كشي ذاتك كشي شدا إذا كان للميت فرع وارث إذا ممتي ينا دريشي أنا نتي دريشي يا آتي نبيو إذا لم يكن مع الأبوين أحد من الأولاد إذا يكسن باب تارد إيا يجو إنن إيدا جسن يا با قوة فإن الأم ترث ثلث المال uwa ta gadi kashi ɗaya cikin kashi ukun dukiyan gaba ɗaya والباقي وهو الثلثان يرثه الأب abin da ya rage shine kashi biyu cikin uku uba ne zai gada wa bi mafhumil aya wannan domin fahimtar aya wadda Allah madaukakin sarki faɗi li'annahu zakara nasibal um wa huwa thuluth domin ya ambaci kaso na uwa amma ya yi shiru da ya ambaci kaso na uba ba to sai ya nuna cewa bisa ga ishara abin da ya rage na uba ne kamar yaranta guda biyu babba da kuma karemi ka mangoro manya-manya guda uku ka za su cewa kai ka dauki ɗaya sai ka yi shuru sauran biyu nawa na tsayon wanda aka yi shuru a kai tun da an riga an abu ɗayan kenan ana nufin cewa wanda ya ragu na ɗaya ne na sa'an nan kuma kace idan za ku fi akwai wasu tare da ku ku ba su ɗaya me ake nufi sauran biyu ya za ku raba ɗaya ne za ku raba amma babu kowa tare da ku kuma sai babban kai ne za ka ɗauki biyu domin shi ne abin da ya rage bayan shi kaɗai ƙarami ya ɗauki ba wannan shi ne magana za ka iya ka fahimta a cikin zancen an ambaci kason uwa ba ambaci kason uba ba sakata anil af sai ya yi shiru a kan kaso na uban fadalla an da ala na baqi sai nuna cewa abin da ya ragu ne kason uban na uku idza da ma'al al abawaini ikhwatun idan an samu tare da iyaye biyu yan uwa wayanda za su gado ga iyaye biyu ga yan uwan mamacin za su gado isnani fa su biyu ko fiye da biyu fa innal um tarifu sudu almal uwa za ta gaji kashi ɗaya cikin kashi duka kashi shida na dukiyar ne wal hamsa a afdas lil sauran guda biyar ɗin nan na uba ne walaisa lil ikwatu aw al akhwat shay'un su wayannan yara yan uwa mazaje suke mata suke ba su da komai da ma asali da annal ab yahjubuhum domin shi uban zai kare su ci zai sanya musu labule ba za su iya su ɗan dukiyan ba ba فإن قيل إذا من تنبأ أي تنبأ ما الحكمة في حجب أمهم من من ثلث إلى إلى السدس مع أنهم لا يرثون منين حكمة ذات كاري قوة تكي كشي cikin kashi uku ku dawo da ita kashi ɗaya cikin kashi shida duk da cewa ba za su kofai ba mana yake aljawab amsan tambayan nan annal hikmata cewa hikma a nan wallahu alam Allah shi ya fi sani annal ab yali nika'ahu idan za su yi aure uban shi ne zai musu aure wannan faƙatu alaihim idan za a ciyar da su shi zai ciyar da su duna ummahum li'annahum auladun uwan ba za ta yi komai ba domin ita ma za a mata ne kuma yaran yaranta ne dole ne ciyar da su ya zama wajibinsa wa hum ikhwatul su yan uwan mamaci ne fa kanat hajatuhu ila al-mal akthar min hajati hajati al-um allati la tukallafu shay'in min an-nafaqa sai kasance bukatuwansu zuwa dukiya ya fi akan uwa wanda ba ta da wani bukata ba kallafa ta wani abu ba ina fata mun fahimta na mana yace addainu muqaddamu ala alwasiya idan mutum ya mutu kafin a aiwatar da wasiyarsa za a fara biyan bashin sa ne yace salisan qawluhu ta'ala na uku fadin Allah madaukakin sarki wanda ya ce min ba'di wasiyatin yusi biha audain bayan wasiya wadda aka yi ko kuwa bashi yake zahirul ayatul karima a bayyane wannan aya mai darajar nan ya dullu ala annal wasiyata muqaddamu ala addain ya nuna cewa wasiya za fara gabatar kafin bashi tun da shi ya fara ambata yake min ba'di wasiyatin au dai bayan wasiya ko wa bashi sai abin kamar wasiya za a fara a aiwatar kafin bashi ma annal amru bil duk da cewa al'amarin ma opposite ne wa huwa anna dayn yuqaddam shine cewa bashi shi ake gabatar akan wasiya fa tuqda dununu al-mayyit ثم تنفذ وصيته وهكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم za fara gabatar da bashi ne a kan wasiya za a biya bashi kuma kafin a zo a aiwatar da wasiyan da ya yi wannan shine ne hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam mana yake ruwiya عن علي رضي الله عنه أنه قال إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية يوصي بها أو دين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية لن يكون kuna karanta wannan aya وصيه فوق ko lalle ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hukunta a fara biyan bashi kuna kafin wasiya na'am mala yake wajhul hikma hikman da yake cikin wannan shine ولعل الحكمة في هذا التقديم أن الدين ثابت في ذمة المدين قبل وفاة qabla wafat wa ba'daha yake watakila hikman da yake cikin wannan gabatarwa da aka yi cewa bashi za a fara biya kafin wasiya da yake shi bashin nan ya tabbata a wuya wanda ya ci bashi ɗin kafin mutuwarsa da kuma bayan mutuwarsa a lokacin da ya ci bashi bai mutu ba kuma bayan mutuwarsa ba a ce shi kenan bashi ya mutu shi ma a'a bashin nan yana nan a wuyan wa a wuyan shi shi ya sa ma a cikin dukiyarsa za a fara biya ɗaya kenan walahu matalibun min kibalin nan kuma akwai masu shi wannan bashin nan akwai masu za su nema za su zo zo su ce ina bashi wanda mama ya ci za su biya da haka akwai masu neman bashin nan su karba wa huwa da'i shine wanda ya ba da bashi din zai zo ya ce ya ba wani bashi a biya shi ya talibu bihi alwarasa wa yulafiquhu zai magada su يطالب su biya shi hatta لي مدادا سبياش سبياش حتى يدفع له حقه وأرأى bi khilafin wasiya ta فأني wasiya babu wanda zai nema ba hakkin kowa ba ne fa ina tabarru mahba domin wannan tabarru'i ne kawai ganin daman mamaci ne ya bayar kyauta tabarru'i ne kawai walan tauna kamar yi kwalibu biya min albashi ba wanda yake zai zo ce a bani wasiyar da aka yi mu dole da dole a'a in abu ya rabu za a iya aiwatar da wasiya sai a aiwatar amma babu dole ka hakura domin wannan da ma san ai taimako ne tabarruɗi ne ba dole ne a kansa ba amma shi kuma ba shi dole ne a biya wajibi ne da فلئلا يتهاون الناس في أمرها domin kada mutane su ɗauki al'amarin wasiya da sauki su zo suna kin ya aiwatar da wasiya domin son dukiya wata shuha nufusu alwarasa daɗi ada'iha zuciyar magada su yi rowa domin su aiwatar da wannan wasiyar da babansu ya faɗi a yi qaddama Allah tabaraka wa ta'ala fi dhikr shi yasa Allah ya fara ambatansa kafin ya yambaci bashi ya ambaci wasiya ne domin kada mutane su dinga wasa da shi su ɗauka cewa abu mai sauki ne ba za su aiwatar da wasiya ba amma idan sun gan cewa shi ne ma farkon da Allah ya fara ambata za su san cewa tana da mahimmanci ina fata mun gane amma ba wai don tafi bashi mahimmanci ba ne fatanabba sai mu lura jimala rabi'an قوله ta'ala hukunci na biyu daga cikin amfanin da za mu samu a cikin shi shine faɗin Allah madaukakin sarki wanda yake آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا يا ينكو da kuma ‘ya'yanku ku ba ku sani ba wanne ne suka fi kusa da amfani gare ku amma Allah ya sani. fi hadhihi al-ayatil karima isharatun إلى أن الله تبارك وتعالى ta walla قسمه a cikin wannan aya ishara ce wanda ke nuna cewa Allah da kansa ya ɗauki nauyin rabo raba gado kismatul mawaris li nafsihi ya ɗauki nauyin raba gado da kanka. walam yatrukha li ahadin min khalqihi bai bar wa kowa daga cikin alitunsa su raba ba اكيد السلف هي رضا لان لان البشر مهما ارادوا ان يحققوا العداله فانهم لم يبلغوا لم يبلغوها او يصلوا اليها على وجه الاكمل فوشي مسلم دي يد يكي سو يحقق يثبت عدالته بذلك إياها أفسد ما في كتاب مرأة الله ملوك في كتابه duk yadda suka yi kokari da za su iya domin mai zuciyarsu ta ya karkata wajen wasu basu wani abu wanda ba su cancanta ba walan yastati'u an ya'tu bi mithli hadhihi al-qismati al ba za su iya su zo da irin wannan kaso na adalci ba za su iya ba لأنهم يجهلون أمر الآباء domin sun سنجا يسي الأمر إياه da ya'ya ba su san wanne ne ya fi wajen abin bukatan dukiya ba misali wannan wanda muka wuce yanzu uba da kuma uwa za su shiga da su kadai an raba musu na ita uwar za ka doki kashi ɗaya uban zai doki kashi amma kuma tare da mamacin kuma akwai yan uwa yan uwan nan da suka sun suna nan nauyi ne mawa wa uban sai Allah ya gan cewa a nan dukiyar nan uban ya fi ya fi bukata amma da mu ne za raba yaran ma za mu ba su suwa nan abin nan duk da cewa suna da bukata zuwa uban su wane ne zai yi tunani irin wannan cewa a'a su yan uwa kar a ba su komai domin dama can uba shi ne yake raba musu yake ba su in ba Allah ba wane ne zai yi wannan tunani na'am wanne daga cikin iyaye ko ya'ya wanda suka fi amfani ko suka fi kusa da amfani gare su amma Allah dallat qudratuhu wa huwa al-hakim al-alim amma Allah madaukakin sarki wanda ikonsa yake da girma shi kuma goni ne makani ne to ya san komai allazi qasama fa'adala wanda ya ya raba kuma yi adalci wa aqa fa'arda ya kuma bayar ya yaddar wa kowa abin da ya baki ومن أحسن ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون wane ne wanda ya fi Allah madaukakin sarki hukunci babu ga mutanen da suke da yaƙini suke da akikan cewa sun san cewa ba wanda ya fi Allah shi yasa za su yadda da hukuncin Allah su take hannu su take kafa su yadda da kuma sauran ba tare da an samu wani abu a cikin zuciyarsu ba mana yace khamisan na biyar wuta ta'ala sadin Allah madaukakin sarki wanda yake wa lakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu mimma taraku kuna da rabi abinda matayenku suka bari ku maza kenan kuna da rabin da matanku suka mutu suka bari in lam yakul lahunna walad idan ba su da ya'ya فإن كان لهن ولد إذا كنا سنا دياء فلكم الربع مما تركنا كنا دا كشي هدو cikin kashi ɗaya na abin da suka bari min ba da wasiyyatin yusina biha au dai bayan wasiyyan da ta yi ko kuwa bashin da ake binta wala hunna rubu mimma taraktum su kuma matan suna da kashi ɗaya cikin kashi hudu abin da suka bari in lam yakun lakum walada idan ba ku da ɗa fa in kana lakum walad idan kuna da da fala hunna tumunu mimma taraktu suna da kashi ɗaya cikin takwas abin da kuka bari min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn bayan wasiya wanda ku kuka yi ko kuwa gashin da ake yi a nan ma idan muka lura da kyau muka duba littafin nan za mu gan cewa an tafiyar a kan lizzakari mislu hazzin unsa yayi miji idan matarsa ta rasu ba ta da ɗa za ta ci nawa rabi ba zai ci nama rabin dukiya amma ita idan mijin ya rasu ba shi da ɗa za ta ci nawa rubu'i rubu'in nan za mu gane cewa rabin wannan rabin ne rabin wannan rabi ne to akan nan ma idan tana da idan suna da ɗa uba idan ya mutu ya bar ɗa uwar za ta ɗauki nawa kashi da cikin takwas amma ita idan ta mutu ta bar ɗa shi zai ɗauki kashi hudu cikin ta kashi ɗaya cikin hudu za mu gan cewa da zakar mutu hazin ne duka aka tafiya kai in ba Allah ba wa yi wannan lissafi malam yace وضحت هذه الآية karima wannan aya mai darajar nan ta yi bayani dalla-dalla hukumar zaujai hukunci miji da mata wa bayyana anna li kullum min az-zawj aw az-zawja kai kuma ya bayyana cewa kowannensu suna da hali guda biyu a hukumar zaus na farko za mu fara da hukuncin miki hali na farkonta idan matat الزوجة إذا ما تترك ولم waritan kuma bata bar wani ريسي wanda zai gaje ka ba wato ɗa فإن نصيب الزوج مثل كثم في مجنتا ربي إذا ماتت الزوجة إذا ماتت رسي وقد خلقت فرعا وارثا كما تابعها فإن نصيب الزوج ربع كثم نمجي كشي ذات wannan shine halayensa na guda biyu imma matarsa ta rasu da karɓar ɗaya ba ko kuwa matarsa ta rasu da bar ɗaya hakan nan ma hukumin zauja hukuncin mata au ko kuwa mata abinda haka malam yake a zauja a nan shi ne hukuncin su idan ka rasu ka bar matanka guda hudu kuma ka bar yaro jinjiri guda ɗaya su matan nan za su raba tsakanin su hudun nan kashi ɗaya cikin takwas ba wai kowanne za ka ci kashi ɗaya cikin takwas ba hakan nan ma idan ka rasu baka bar ɗa ba ka bar matan ka hudu za su gaji kashi ɗaya cikin hudun nan su ne za su raba ba wai za su gaji ɗaya ɗaya hakan nan ba ne إذا مات الزوج إذا يجي يرسو ولم ولم يخ... آه، ولم يخلف الفرع وارثا ما ثم بر دا وند زي كادو فإن نصيب الزوجة أو الزوجات ربع كسون إتا ماتا كوكو أماتستا ربعين حالي نبيو إذا مات الزوج وكان قد تخلف فرحا وارثا إذا مثل رسول ثم يا بكتا لقاد فإن نصيب الزوج أو الزوجات الثمن فصل ماتا قف وماتا راس في ثمنين إيه بسا تقف يتي وبالمقارنة بين أحوال الزوجين إذا مكا إيه وتا مكا دوبا مكا أولى tsakanin halaye guda biyu na miji da matan nan na qur'an al-karim za mu samu cewa qur'ani mai darajar nan ya ja'alu nasibar zakar da'iman bi'fal unsa yana sanya kason namiji kashi kaso biyu ne akan na mace guda koyaushe لحكمة التي وضحناها فيما سبق domin hikma wanda muka bayyana a baya wanda ya sa akan zai kasance inda raddi ala subhati a ada addini lokacin da muke yin raddi akan shuba makiyan addini da suke kawo cewa musulunci ta zalunci mata ta ba mace kashi kaso ɗaya ta ba namiji kaso biyu a lokacin da muka yi bayani mun yi bayanin hikma wanda ya sa aka zai kasance to hikman wannan shi ne wannan ma arwaye shi ne cewa misali shi mijin idan matarsa ta rasu an ba shi rabi dalili shi ne cewa nan yaran arwayen so ake aje musu wani abu wanda za su zo su samu cewa lokacin da mahaifiyarsu ta rasu da dukiyar da dukiya wanda ta bari kason ku ne amma cikin rabin da wannan mijin zai ci a ciki ne zai ci gaba da ne da lura da wa'annan yayan domin na kare amma ita idan ta rasu a idan mijin ya rasu ba ita aka ɗaura wa ciyar da yara ba zalunci ne yan uwan su ya fi dace a kan su da 'ya'yan ɗan uwansu ba ita ba sai dai a yau aka siye sai a da 'ya'yan kuma dukiyan da ɗan uwansu ya bari kuma za su ce su ne za su ɗiba domin su ne ɗan uwanta ita kuma ba kowa ba ne a tume ta ma wata kila ma ita ta kai mijin sai ta rayu cikin wahala ga yara to domin ya kasance su ne za su kula da yaron nan shi ya aka ce ita matar za ta ci kashi ɗaya ne kawai cikin takwas to sauran fa na yaran ne to idan ba su su ba su yi komai ba ita za ta rike dukiyar ta dinga kula da yaran da shi to za mu gan cewa ko shakka babu akwai hikima na mana yake hukumul ikwa awil akhwa li'um hukuncin yan uwa maza ko yan uwa mata wanda uwa ne ta hada su kawai wanda uwa kawai shi ya hada su hukuncin su idan ɗan uwansu ya rasu yace sadisan qawluhu ta'ala na shida faɗin Allah madaukakin karfi wanda yake wa in kana rajulun yuratu kalalatan أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منه مكسوده إذا مسلم يا رسول za a gaje shi ta hanyar kalala kalala shi ne kamar yadda malam zai yi bayani nan gaba shi ne wanda bai bar rese ba bai bar asali ba asali shi ne iyayensa rese shi ne ya'yansa su to bai bar kowanne cikin su ba amma yana da yan uwa wanda uwa ta da su aw imra'atun walau akun aw ukhtun namiji ya rasu ko kuwa na mace ne amma yana da yan uwa wanda uwa ne ya da su namiji ko na mace ko kuwa namiji da na mace hade fali kulli wahidin minhuma tudu kowanne daga cikin su za su fi. kashi ɗaya cikin kashi shida ne fahimtanu aktar idan suna da yawa a ɗauka su biyu ne namiji ɗaya na mace ɗaya ko su uku namiji biyu na mace ɗaya ko su hudu maza biyu mata biyu fahim shuraka uku kulu. za su ci kashi ɗaya cikin kashi uku ne za su raba kashi ɗaya na tsakaninsu su kuma nasu babu lizzakar nufi wato sauyin za su raba raba daidai ne domin an ce fahun suraka za su yi tarayya kuma tarayya mafi yawan lokaci yana hukuntar da raba daidai ne na fata mun gane na'am mana yace almuradu bil ikhwa huna al-ikhwatu wal akhwatu al-um yan uwa wanda ake nufi a nan su ne yan uwa wanda uwa ne ya hada su maza ne ko kuwa mata dunan ikwatin ashiqa banda yan uwa wanda suke uwa daya uba daya wa dunan ikwatin ab banda yan uwa wanda uba ne ya hada su بدليل بعض القراءات الثابتة وهي قراءة سعد ابن أبي وقاص ولو أخ أو أخت من أم yace dalilin wannan shine qira'an wani sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma qira'an nan tabbatacce ne su suna karanta walau akun au ukhtun min um yana da dan uwa ko yar uwa daga uwa <coughs> ɗaya معنى يكي وقد أجمع العلماء على أن الإخوة في هذه الأم آية لان معلمي في إجماع السوى ينقوى أو أن الآية يراد بهم الإخوة لأم أدين دعيك نفي بسو سون ينقوى وأن أقوى لهذا وبنز دبن دبن والدليل أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر ميراث الإخوة مرتين dalili shi ne Allah madaukakin sarki ya ambaci gadon yan uwa sau kuma kowanne sun bambanta da juna to wannan ya hukunta cewa dole ne kasance yan uwan da ake ake magana a nan ba su ne aka yi magana a kan ba domin idan su ne aka yi magana a can zai zama tuka da warwara kuma wannan ya kori ga Allah madaukakin sarki ya yi magana a samu tuka da warwara نعم أي وأن الزنتين هو توفيون أشياء القرآن مرة هنا نفرق سين ون ون مكرر ومرة في آخر هذه السورة وتأتيهم كما أكرشن سورة سورة النساء أكرشن أكي مكان فجعل في هذه الآية للواحد الثلث وللآخر وللأكثر الثلث أولا الآية yace idan mutum ɗaya ne yana da kashi ɗaya cikin shida idan kuma da yawa ne suna da kashi ɗaya cikin uku ya yataqasamunahu dan bisawiyya za su raba tsakaninsu a tarayya daidai wa daida ba a fifita namiji da manamace a wurinsu وجعل في آخر السورة لأخت الواحدة النصف amma na karshen wannan sura ya sanya wa mace ɗaya rabi wa lisnaini sulusai idan sun kai biyu za su gaji kashi biyu cikin kashi uku walizzakar almani kullu idan namiji ne zai gaji duka dukiyar gaba ɗaya dan uwan فوجب أن يكون الإخوة هنا وهناك مختلفين إذا ما واجب هي تكن في يوم وانبعاد ما قال أعلم دو السنسم بمبنتا بذات بذات وما تيابا دفعا لتعارض من كان يتسل في أكون سوكا دو ورا أسجن القرآن ولما كان الإخوة الأشقاء أو أقرب من الإخوة الأم أما وليل يتسل da mamaci yan uwansa wanda uwa ne ya hada su ko kuwa yan uwansa wanda uba da uwa ne ya hada su wanda uba da uwa shi ne hada to wane ne ya fi kusa da mamaci yan uwansa wanda uwa kawai ne ya hada su ko yan uwansa wanda uba ne ya hada su wanda uba ne ya hada su sun fi kusa shi ya ga su gadonsa ya bambanta da nasu lidhalika auku nasiban hunaka auka shi yasa aka bada kaso mafi yawa a can fata'ayyana an yakuna al-murad huna ikhwatul um sai ya zama dole ya kasance waɗanda ake nufi a nan yan uwa ne wajen uwa kawai wa an yakuna al-maqsud hunaka ikhwatu ashqa aw li'ab sai kasance manufa can kuma yan uwa ne wanda suke shakkikai uwa da uba ɗaya ko yan uwa wanda suke uba ɗaya to mana yake halatun ikhwatu wal akhwat halaye wanda yan uwa da yan uwa mata wanda suke uwa ɗaya suke cin gado shine zai yi bayanin ta dalla dalla yake suna da halaye biyu na farko idan mata al-akh li um mutum ya rasu ya bar ɗan uwanta wanda uwa ɗaya ne ya haɗa su shi ɗaya tak ilo aw ukht li um munfarida ko ko yar uwa wanda uwa ɗaya ne ya haɗa su ita kadai fa innal wahid minhuma ya'khudhu as-sudus kowanne cikin su idan su kadaita kawai babu kowa zai dauki ɗaya ne bisa shida in namiji ne abin da zai ɗauka ke ne in na mace ne abin da zai ɗauka ke ne mun gane na na biyu idan mata an aksar mun gane mutum ya rasu ya bar yan uwanta wanda uwa ɗaya ne ya su sun fi ɗaya yani akhwaini li um au ukhtaini li um yan uwa mazaje guda biyu ko yan uwa mazaje a mataye guda biyu fayastahiquna thuluth bi sawiyya za su tantanci kashi da bisa uku kuma kashi ɗan da za su raba tsakanin su ne daidai wa daidai لأن الله تعالى يقول فهم شركاء في الثلث domin Allah madaukacin sarki yana cewa za ki yi tarayya تمثله والشركة تقتضي المساواة فيكما بمن تاريا ينا أكن تا أي دي دي متكاني جونا إذا كتو كي تاريا كتو أبو كدا باع نفي ولي في ولي أنا نفي قوة يقام دي دي فالذكر يأخذ مثل الأنثى لم يجي جيد أو كي إيرم أجندة مسيحات الأوكار لا بئس هذا وي يمني كاتابا بمقتضى النص القرآني القريب إذا أكل